الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحج ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أنقوى أسكي سورا رم لكم كلم عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau mana hudu ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin daidai da 25 ga watan bakwai shekara 2020 inda muke gabatar da darasi cikin littafin alhadiyatul hadiya ila ta'ifatit tijaniya na babban malamin taqiyuddin hilali Allah subhanahu wa ta'ala idikansa Allah kai masa rahama wannan ita ce halka ta ɗari da tamanin da uku cikin wannan littafi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ka nuna mana daidai ka ba mu ikon binta sannan ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka kuma ba mu ikon nisan tatta a malam yake fasul wani fasali fi a ahadithi wato wajen fitar da hukuncin hadisai wajen abin da ya shafi inganci ko rashin inganci التي وردت في هذا الفصل واتخذوا أتكن ونن فصل وبيانها لهذا كما بيانا هلنتا يتي أولها نفرق حديث أول ما خلق الله فرق أبن الله سبحانه وتعالى يفار هلتا ونوري حسينا وفي رواية أو رواية أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر فرق أبن ليفار الله يفار هلتا ne hasken annabi Muhammad to wannan akwai za ka ga suna cewa wai hadisi ko ƙarya ne ko maudu'i ne ko da ifi ne in dai yana tabbatar da falalar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne wannan hadisin fa a ci gaba da karantawa mutane shi haka kada wani izo ice ba daidai ne wannan hadisin taqaddama annahu mawdu wannan hadisin gaskiyar magana ƙarya ce yawa ba sai annabi ya zamanto shi ne farko ba wajen abin da ya shafi haskensa shi aka fara halitta wai sannan yake nuna cewa shi ya fi kowa daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba shi ba ne ke nuna haka kawai ƙa'ida ce da Allah ya faɗi cewa rabbuka ya kalli kuma ya sha wayarta. Allah shi yake halitta abin da ya ga dama ya zaɓe shi ya ce ya ba shi darajar da ta fi kowace ma kana lahum al su bayi ba su da guzabi su ce wani ya fi da daka ko hasken annabi ya zama ba shi aka fara halitta ba ko ba shi musallam ne an min kauya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa daraja da matsayi a wajen Allah da haka annabi bai bukatar sai an je an yi yaye yaye an kawo hadisai mawdu'ai na ƙarya wai da su za a nuna wa duniya cewa annabi yana da matsayi a wajen Allah shi yasa za mu ga alfadazi yana faɗa yana cewa hulal mustafa akarin bihi afdalul hula yace hulal mustafa sifofin annabin zaɓi sai ce akarin bihi ka da ya kai girman waɗannan sifofin saboda su ne hula mafi nisan sifofi sai ce yukassur fi halƙauru zance na taƙaitawa a cikin minna daga gurin wa ingala ko da ko mutum yana ganin mun faɗe su da yawa sai yake huwa al-akhirul ma'dud annabi shine karshe a wajen lissafi amma sai yake fil a wajen falala awwalan shine farko to so haka suke juyar da baitu na so in koma cikin littafin madamasi akwai inda shi ma malam madamasi ya faɗa haka a cikin madamasi wajen fassara wa ɗalibansu idan sun zo irin waɗannan baitukan sai ce huwa da akhirul ma'dudu annabi ne karshe wajen lissafin aikowa shi alfazazi bai ce wato fil ba awwalan cewa ya fil fadli amma a wajen falala a wajen Allah sai ce shi ne na farko sai ce tabaraka Rabbu. albarka ya tabbata ga Allah da kammala albazda i kammala girma wal kula da ɗaukaka, sai ce da afdal mabusin ga mafi girman wanda aka aiko wato bi akramin millatin da addinin da ya fi kowane irin ainihin wato addini yana nufin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan haka ya ƙara tafiya wani gurin shi alfazazi yake faɗa yake cewa lokacin da yake yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen abin da ya shafi darajarsa wajen tabbatar da cewa ya zo a ƙarshe amma fa a wajen daraja da wajen falala ne na farko ya sake faɗa yake cewa huwa tsahirul muktaru min kulli tsahiri Yunastika minhu awwalan fadlu akhiri ata bi kitabin laysa min qawli sha'iri jala sada al-ishraki an kulli naziri falil haqqi fiha manhajul laysa nahajun yace huwa tahir annabi shine mai tsarki al-muqtar wanda aka zabe shi min kulli tsahirin daga kowane irin tsarki yace fadlu akhiri falalan na ƙarshe yana nufin annabi Muhammad yunasika yana mantar da kai awwalan falalan annabawa da Allah ya fara alkuwa minhu idan ana ambatar falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace saboda yake saboda a tafi kitabin annabi ya zo da littafin da duk duniya ta san cewa laisa min qawli sha'irin ba maganar mawaki ba ce shi yasa jalasa al-ishraqi annabi ya yayi tsatsan nan na sheka an kulli naziri daga dukkan mai kallo mai bincike shi yasa fa lil haqqi fiha a cikin hanyar da Allah ya ko annabi a cikin hanyar akwai gaskiyar da laisa na hadu baya ko ba sai ce to ta akhara ba asar annabi ya zo a ƙarshe wajen aiki amma wa huwa fadlan muqaddam a wajen falala da daraja a wajen Allah shi ake fara gabatar kwanan nan wani daga cikin ɗalibai na ya ji ya faɗi wata magana da ya faɗi wata magana sai wasu suka taso masa irin wannan magana ne. dan mai wani zai faɗa ya ce wai ko ko da hadisin bai inganta ba da ibi ne hadisin ƙarya ne wa ai bar magana mana in dai yana magana akan falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darajar sa ba daidai ba ne kuskure ne kuskure ne wai sun tattaso masa wai dan mai zai faɗa magana na ce to ne mutum ya taso mu mana eh a wata magana in kaga kayi ta an taso maka rena ma rena rena ma wai wa akai ne mutum ya taso mun mana eh ka zo ka ce min dan magana na ce hadisin nan ƙarya ne to shi ne malam ya ce la yahillu an yansibahu Ahadi? bai halatta wani mutum ya jingina shi balin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga annabi illa maqarunan bi bayani wad'ihi sai idan ka gwama ka ambace shi sannan ka wa mutane bayani kace to jama'a wannan hadisin fa hadisin ƙarya ne haka ni yanzu ina faɗa wannan hadisin cewa wai farkon abin da Allah ya fara halitta hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisin ƙarya ne ba shi ke nuna cewa kuma darajar annabi ta rabu ba a'a ko da wannan hadisin ko babu shi abinda ake so a tabbatar shi ne manzan Allah shi ne na ɗaya wajen daraja a wajen Allah kuma haka take bai buƙatar sai an kawo hadisin da yake na ƙarya ne an jingina sannan za a tabbatar wa da manzon Allah matsayi da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce ka'ida to wannan hadisi duk wanda kuka ji ya sake jin shi ko a wajen maulidi ya ci gaba da bayani ko wani guri don tabbatar da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan hadisin to ku tabbatar da cewa bai da alaka da ilimin hadisi ko kuma ɗan son zuciya da shi kenan kawai amma wannan hadisin ƙarya ne hadisi ne mawdu'i saniyan na biyu hadisu raja'ana min al-jihad al-asghar hadisin da suke kafa hujja da shi wai mun dawo daga jihadi dan karami Irin jihad al-akbar zuwa ga jihadi wanda yake babba قال الحافظ ابن حجر حافظ ابن حجر يا فدا في تسديد القوس في تخريج مسند الفردوسي yace haza hadisu wannan hadisi da ai suna girmama ibn hajar a matsayin cewa a aƙida ba ash'ari ne sai dai da muke fama da shi da yawa daga cikinsu su ba sa bambance aqidar a wannan babu domin aqidar ash'ira ayan wa huwa ma'akum aina ma kuntu ba ta fassara ta cewa Allah yana ko ina domin a Shaira, su ba su yadda Allah yana ko ina ba da haka akwai aƙida ta bululi da al-istihadi su suke fassara aya cewa Allah yana ko ina amma aqidar ibnu hajar ba haka bane Allah bai ko ina da ka sai zamanto wani bangaren sai ga ash'ariyanci ash'ariyanci wani bangaren sai ga aqida ta ululu hulul haka zaka ta ganin abubuwa sai ibnu hajar yace hada hadisun mashhur wannan hadisi ne da ya shahara alal a akan harshen mutane wa huwa min ibrahim bin abalata فقال العدلوني ينا دقا تنزل زنتك نا إبراهيم بن عدلتا وأبلتا أبلتا فقال العدلوني الإمام العدلوني يفعل في كشف الخفاء قال العراقي هذا حافظ العراقي يفعل هكا أكي فعل اكي وانا يفعل وانا يفعل أمطين قائدة علم حديثي في تخريج الإهياء أتكن تخريج الديم إهياء علوم الدين الإمام الغزالي دان الإمام الغزالي Allah ya kansa ya ɗigo abubuwa da yawa waɗanda daga bayan dole sai da ya littafin iya ulumuddin na Imam Al-Ghazali ya buƙaci zuwa ga yi masa takariji kuma alhamdulillah malamai sun bibiya hadisan sun tabbatar da waɗanda suka tabbata da waɗanda ba su tabbata ba a cikin iya ulumuddin na Imam Al-Ghazali yace ce al-Baihaqi bi sanadin da'if al-Imam al ne ya kawo shi amma da sanadi waɗanda bai inganta ba shi yasa ce. ko ba kome in umma in ɗariƙu yanzu shi gaban da suka samu yanzu na mutum in zai magana sai ya dudduba ta inganta ko bata inganta ba kafin ya kawo an samu ci gaba kaga mutum yana faɗan wane ya fitar da hadisi a guri kana hadisin bai inganta ba saboda a cikin isnadin akwai wani ai kaga an samu ci gaba ba kamar da ba da za a zo ba ma wai maganar hadisi da ifi ba a mafarki ma sai a zo a gina mutane addini kuma ya zama karɓaɓɓe an samu ci gaba to shi ne yake cewa wannan rawahul bai bi sanadin da'ifin an jabi daga jabir wa rawahul khatib fi tarihi bi lafzi da lafazin qadima annabi sallallahu alaihi wa sallama min gazata annabi ya dawo daga yaƙi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya ce ƙaddimtu kaira maqdami kun gabato mafi alherin ko kun gabatar da mafi alherin abin da ya kamata a gabatar wa qadimtum min jihadin jihad al kun gabato kun dawo daga jihadi dan karami ilal jihadin akbari zuwa ga jihadin da yake shine babba qalu suka ce wa mal jihad wani jihadi ne mafi girma qala sai ce mujahadatul abdi hawahu bawa ya kisan zuciyarsa to shine malami ce wal mashhur alal al abin da ya shahara da harussan mutane Raja'a min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar duna baqihi banda ragowa wa fi ikhtisarun a cikin sa akwai takaitawa idan mutum ya koma al-juz'u al-awwal min kashf al-khafa a shafi na 424 zai ga wannan magana wannan hadisin da wasu ke kafa hujja da shi a cikin su sai ya zamanto abubuwan da suke na addini ma ba su damu da shi ba wannan kalla ne duk da mun san cewa ko ba wannan hadisin yaƙar kafare farko ne na jihadi ba shi bane al'asu shi yasa za mu ga cewa Allah subhanahu wa da ya tashi sai sa manzon Allah ya wa sahabbai tarbiyya shekara goma sha uku dan su gyaru su zama mutanen kirki da ya taho Madina bukata ce ta kai zuwa ga ai jihadi dan an tara addini an hana shi tafi an ba haka ba su bukatar yin ainihin wato da hali to su suna kawo wannan hadisin ne dan abin da yake na zahiri na ibada ma mutum ya iya ce ai gyara ransa ya fi masa muhimmanci akan abin da yake ya alaka da ibada ba shi da alaka da ainihin wato gyara ransa to wannan hadisin kuma na raja'ana min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar hadisi ne wanda bai inganta ba qala a wannan hadisi ne da bai inganta ba wa salisuha na uku hadisu laulaka ba dan kai ba ma khalaqtul aflaka da ban halicci wannan falakin ba da ban halicci duniya ba haka zaka ga suna cewa ba dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi ba da Allah bai halicci duniya ba amma idan kana neman a ina Allah ya faɗa haka za ka samu babu wancan hadisin da aka ce Allah ya halitta annabi Adamu ya ce ba dan Muhammadu ba da ban halice ka ba shi ma hadisin ƙarya ne to haka ake ta kawo abubuwa na ƙarya a gina abubuwa waɗanda ba su tabbata a addini ba kuma kai magana a ce maka a'a ai ko da ƙarya ne abin to tun da dai yana nuni akan falalar manzon Allah ne to kai ka ja bakin ka kai shuru kakka ce ƙarya ne jama'a manzon Allah abinda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a kansa a Qur'ani da abin da shi ya faɗa a ingantattun hadisai na daraja wallahi sun isa annabi bai buƙatar sai an kawo abin da yake na ƙarya ne sannan za a tabbatar masa da falala haka wannan magana wa ilaihi ashara al-busairi akan sa ne busairi yayi nuni fi qawlihi a cikin fadarsa a cikin al-burda yake fada yake cewa ne wa kaifa tad'u ila ad-dunya daruratu man lawlahu lam takhruj ad-dunya min al-adl wa kaifa yaya? daruratu daruran man wanda laulahu ba dan shi ba lam takhruj duniya duniya ba za ta fita ba min al'adami daga babu wato ba dan manzon Allah ma da ita kanta duniyar ba za a samar da ita wa kaifa da ila duniya to yaya kuma za ta kira shi zuwa duniya wannan shine abin da suke faɗa maganar cewa fa an yi duniya dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba fa bane Allah ya faɗa haka ba kuma hadisi ba ne shi annabin ya faɗa haka na faɗa kwana na ko daga cikin ɗalibai na da ya wannan magana wasu suka taso mai waya abin da ake nufi shine annabi ya fi kowa daraja na ce wannan ne ba wanda zai musu wannan duk wanda ma ya musu wannan to yana da ainihin wato matsala akwai wani ɗan ƙala ƙato da muka yi munazara da shi shekaru masu yawa da suka wuce a hinin min da lokaci ne mai tsawo lokacin tun ina wani aiki a yanayin aikin da nake lokacin in ka ganni ba za ka taɓa ɗauka ina da alaƙa da karatu ba ko ni ɗalibin karatu ne na zo wajen na kawo gyaran agogo kawai sai na samu ana tattaunawa da shi yana cewa shi bai yadda ba manzan Allah shi ne fiyayyen halitta menene dalilin shi sai yake inda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ya fi kowa ai babu yadda za a yi Allah ya ambato annabawa guda goma sha takwas cikin suratul an'ami sannan kuma Allah sai ya ce shi annabi ne koyi da su wannan ita ce shubahar da ya kawo idan za mu iya tunawa Allah ya faɗa haka a suratul an'ami إلا لو تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهل ألا ليجمع في ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ulaika alladhina hada Allah wa innahu wa inda sunni Allah shi sai ce fa hudahum muqtali sai ce shi a gurin sa annabi ibrahim ya fi manzon Allah daraja wannan faɗan kala kato ne dan ƙur'ani zalla ne muka tattauna da shi a wannan lokacin mutane da yake ba su san da ba sannan sun ganna cikin wani yanayin shiga na wani aiki kuma lokacin yana iya janyo ayoyi ko mutane an rasa yadda za a yi da shi sannan ya sake tafiya cikin suratul an-nahl shafin karshe inda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi darajar annabi Ibrahim Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li an'umihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim Allah yake wa atinahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati lamin as-salihin ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا نتي مسا farko tambayar da na mai nace mai yanzu ka yadda ya fi dillita tafan da Allah ya saukar yace eh nace to ka ban da tace ƙwar'ani ya fi dillita ta da Allah ya saukar nace masa ai in ba hauka ba da rashin sanin ya kamata idan yanzu aka ce an yi jarabawa a makaranta a wajen ba da sakamako sai aka ɗauki satifiket ɗin da ya fi na kowane ɗalibi sai aka zaɓi wani ɗalibi shi kaɗai aka ba shi irin wannan satifiket ɗin ai wannan dalili ne akan cewa ɗalibin ba darajar sa ɗaya ba da rabuwar ɗalibi ɗaukar alƙur'ani a matsayin littafin da ya fi kowane littafi a ba annabi wannan shine dalilin da ke nuna cewa darajar sa ba daidai take da darajar kowane annabi a wajen Allah ba sannan na ce masa abu na biyu a dukkan annabawan Allah subhanahu Ta'ala. akwai wanda Allah maɗaukacin sarki kaji a Kur'ani kai tsaye ya ce zai qada hawa tsaron zawaji na ka ha lokacin da zauji ya saki matarsa Allah yake maka ɗaura maka aure da ita nace ka kusan wanda Allah zai ɗaura masa aure da kansa ya ce zawwaji Ka kaga magana ta riga ta ƙare wajen matsayi to haka ne ta kawo masa a ƙur'ani dalilai lokacin mutane sai da suka gamsu cewa eh lallai ya gajiya wanda in ban manta ba a lokacin har muka shiga masa'il na li'irabi da shi nace in kawo abu in ce li'irabi ya kasa to daga ƙarshe shi kanshi ya fahimci yana da ƙusuri a lokacin gidan karatu zan iya tunawa ya dawo ya tambayi na aina nake karatu a lokacin na faɗa har wajen ɗaya daga cikin malamai sai da na ɗauke shi na kai shi don ya koyi karatu ya fara zuwa karatu ya bari sun ɗauka cewa harkar karatu banza ne mutum da ya ji ya samu tarjaman mala bakar gumi ya ɗan dudduba ya ɗan iya karanta abin da zai sai naɗa ma kansa shi kenan ya zama malami to mun yi wannan matsalar da shi to a wannan baitin cewa قال الصنعاني الإمام الصنعاني فآيتي موضوع وأن مغانا في موضوع انتهى من كشف الغباء قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة الحديث رقم حديث نتريبيو بثمانين دبيو موضوع والقول بأن معناه صحيح لا يجي كتي إيه هو حديث بإنغنت فأمام أنس يا إنغنت فكون حديث بني إما أنس wato in bai inganta ba ake kuma karɓan a ma'anar da ake ganin kuma ya ainihin wato dace to suna kafa hujja sai hujja da cewa ai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce wai wal ardu ƙasa wa za'aha na sanya ta ne lil anam saboda talikan duniya haka suke faɗa a cikin suratul rahman in ba a manta ba to Allah ya ce wal ardu wa za'aha lil to shi Allah abin da yake ya sanya ƙasa ne don talakai ma'ana don amfanin talakai kamar yadda ya faɗa a wasu guraren wasakkar lakun ma fi samawati wa ma jami'an minhu dukkan su daga wajen Allah ne annabi wa in kana koda shine shugaban talakan ba haka Allah ya faɗa ba kar a juya wa Allah maganarsa a ɗauki wal arda wa da halin anam a ce ai wannan ayin ita take nuna cewa Allah subhanahu ta'ala ya halicci duniya ne ba don annabi ba ba dan Allah kwatan kwata ba zai halittu duniya ba babu inda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa haka to wannan baitin ya faɗe shi ne a lokacin da yake magana a alfasul salisu fi madamin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin alburda yace zalamtu sunnata man ahayyu balama ila an istakat qadamahu min durrin min waran an istakat qadamahu durran min waran yace zalamtu sunnata na zalunci sunnan man ahayyu zalama wanda ya rayar da duhai yasa muke cewa ɗaliban mu na sunna su yi haƙuri wayannan littattafan da suke gani na zauri su albardan nan su masu ma su ɗan ɗara ne su ya su ashariya su yi haƙuri su zo su karanta in da kana jin tsoron in ka tafi wajen wani wanda kake ganin kun saba da shi a aƙida a'a mu tun da Allah ya sa mun iya mun koye su gaban malamai mun koya a gaban malaman su mun koya a gaban malaman sunna ku zo mu mu karantar da ku kuma duk abin da ke ciki na kurakure in mun zo mu ja layi mu ce to a hankali nan gurin akwai virus kar ka je a ji ka kawai kayi hujja da ya a karamar sarki maliman aluzubi a tambaye ka a ce maka alburda tana da baiti nawa ne ka ce ai wani littafi ne da ya kai baiti ɗari biyar to da ka faɗa haka wayanda suka san littafin sun san cewa kwata-kwata baka ma san littafin ba iya wannan baitukan kawai ka ɗauko to shi ne yake cewa balamtu sunnata na zalunci sunnan man ahyab balama wanda ya rayar da duhai da ibada yana nufin annabi Muhammad. Busairi yake ya zalunci sunansa. ila an ta karkada mahu har zuwa lokacin da kafafuwar annabi suka kai ƙaran durin cuta min waramin na kumbara. Ya ce wa shadda min sagabin a hashahu wa tsawa, ta hijara ta tashin mutarfar adami. yace wa shadda annabi ya daure a hashahu kayan cikinsa min sababin saboda yunwa wa tsawa sannan annabi ya tattaru ya tattaro kashin kuibinsa ta haka da ta ƙarƙashin dutse kuibin nasa da yake mutrafa al'adini da haka wanda yake mai mani imkin ainihin wato fata sai ya ce wa rawa ta kujibali shummu min zahar. aljibalu shummu dutse madaukakiya min zahabin na zinari wara wajen ta nemi annabi annabci a kankin kansa fa'araha sai annabi ya nuna mata ayyama shamani gayan ɗaukaka tsakanin shi da ita cewa shi ba ita yake bukata ba sai ya ce wa akka da zuhudahu fi ha da ruratuhu ya ce da ruratuhu darurar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ita ta karfafi zuhudahu gudun safiha a cikin wannan duniya mun san lalura ne abubuwan da suke bujuro wa dan adam na rayuwa wanda suka zama dole cin abinci gajiya tashi da makamantan to irin wannan lalurar ita ƙara ƙarfafar manzon Allah ce wajen gudun duniyarsa sai ce inna darurata ai ma ita irin wannan za ta adu ba ta yin shishigi alal isami akan mutumin da yake ma'asumi ne Allah ya tsare shi to shine ya zo nan yake cewa kaifa tad'u ta yaya za ta kira daruratu darurar man wanda laulahu ba dan shi ba lam tukhrij duniya ba za a fitar da duniya ba min al'adami daga rashi ta yaya za ta kira shi ila duniya zuwa ga duniya wannan baitin fa da shi ake kafa hujja cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba dan shi ba da ba dan annabi ba da bai halicci duniya ba sai wancan hadisin da ibi ya ci gaba da cewa Muhammadu sayyidul kaune shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shine shugaban kasantattu guda biyu yana nufin duniya da lahira wannan kuma haka ne wasaqalaini shine shugaban nauyaya guda biyu wannan kuma haka ne wal fariqaini sannan shine shugaban jama'a guda biyu jama'an nan guda biyu su ne min ƙurbin larabawa min ajami da duk wanda ba larabe ba ya ce na biyu nan amin annabin mafa shi ne wanda ke umarni da kyakkyawan abu annabi mai hani da mummunan abu ya ce fala ahadu babu wani mutum a barra mafi gaskiya fi ƙauri. wajen zance la in ya ce eh, eh ne wala na'ami ko in ya ce a'a a'a ne minhu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa yake huwal habibul shi shine masoyin da turja ake fatan shafa'atuhu a samu cetonsa li kulle haulin da kowane tsoro min al na tsorace tsorace muktahimi wanda yake ainihin wato abkuwa kwada sai ce da a'ilallahi annabi yi kira zuwa ga Allah fal mustamsikuna bihi wanda suke riko da karantawar annabi mustamsikuna sun yi riko bi hablin da igiyan da gaira munfasimi baya yankewa sai yake faƙan nabiyina annabi ya fifici annaba fi kalƙin wa fi kulƙin a cikin halitta da ɗabi'u walan yuzanuhu fi ilmin ba su kusa da annabi ba a cikin ilimi wala karami ko karanci wannan ne. to da haka za ku ga cewa a cikin irin waɗannan akwai abin da ya kamata a ɗauka shi yasa yake wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan min al-bahri aw rashfan min ad wannan shine Allah subhanahu Ta'ala ya samu mu dace haka wannan maganin cewa Allah ya halicci duniya dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan annabi ba da Allah bai yi duniya ba wannan magana baiti ne kawai aka faɗai cikin alburda ba nassi na Qur'ani ba ba hadisin ingantacce daga annabi wanda Allah subhanahu Ta'ala ya tabbatar da haka abinda ma Allah ya faɗa a Qur'ani lokacin da yake lissafa masa ni'imomi Allah dai ya ce masa walil akhiratu khairul laka min al-ula ta ƙarshen ta fiye maka alheri akan ta ainihin wato farkon amma Allah subhanahu Wata'ala ta'ala bai faɗa haka ba yana da kyau mu yi taka tsantsan kan mu shiga cikin wanda Allah ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah al-kadhib Allah ya ce innal ladhina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihun masa'un ƙalilun wa lahum azabun alim jin daɗi ne dan kaɗan a sannan akwai azaba mai raɗaɗi malam ali yana nuna mana lokaci yayi za mu yi ƙoƙari mu tsaya nan sai mu tashi a darasi na gaba wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا wa أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة wa وبركاته